ko ina amma hankalinsu yana wannan gari kuma suna taimakawa addini Allah ka taimake su to da yake akwai malam da kansa a zaune da kuma manya-manyan mataimakansa sheik yusuf muhammad sambar ga cikin sheik sa'id hassan jingir sheik abdulnasir abdulmuhi da kuma sheik isa waziri muhammad gombe shugaban yan agaji da sauran manya-manyan maluma kuma ku dubi lokacin da malam ya fito ya fara aiki tun safe har yanzu bai dakata ba ko kun san wannan al'amari sai dai a yi gaisuwa kuma a sauka sai wani lokaci amma duk da haka ina son kara jan hankalinmu da abin da ake kira asibatu fiddin mutum ya yi kokari ya samu tabbata a cikin addini abin da ake nufi da tabbata a cikin addini mutum ya daina rawan kai ko rawan kafa ko taraddadi a cikin tafiyar addini shi addinin musulunci addini ne wanda yake da dogon tarihi kuma a lokacin da aka fara addinin wanda aka aiko da addinin da mutanen da ke kewaye da shi nassin ƙur'ani ya nuna su ne mafi alheri a duk al'ummar da za su biyo bayansu domin sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama su ne mafiya alheri kasancewar suna tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi don haka nassin ƙur'ani ya yaba masu kuma hadisai ingantattu daga annabi ya yaba masu kuma annabi ya ce mu yi koyi da su waɗannan jama'a ba za a sake wata al'umma a cikin wannan karni na wannan manzo wanda suka kai su daraja ba ma balle su fi su to Allah ya kawo mu wani lokaci da mutane da yawa wanda ba su ma yi karatu ba ƙananan almajirai ne wasu ma ba almajiran ba ne 'yan duniya ne kawai sun cinkaro waɗannan bayan Allah da suka sun cinkaro waɗannan bayan Allah da ɓata fatawoyinsu littattafan da suka rubuta don taimakawa addinin musulunci an mai da shi tsohon yayi mutane ba su ma damu da shi ba kowane ɗalibin ilimi sai ga farkon littafin da ya ɗauka wai sahihul buhari ko kuma wai sahihu muslim ko kuma wai abin nan bulogul marami ya share dukkan sauran littattafai musamman littattafan da suke karantar da mu ilimin addini to insha Allahu mu muna kyautata zato mutanen emirate na zuru tun daga masarautar zuru har zuwa malaman zuru har zuwa 'yan kasuwar zuru har zuwa ɗaliban zuru sun samu kyakkyawan tarbiyya ba za su yi irin wannan hawan feda wa addini ba don kuwa duk wanda ya ki yarda ya fara al'amari daga inda ya kamata a fara to in ya je tsakiya ya fara zai kai karshe sai a ce ya dawo ya ɗauko daga farko don abin da ya ba a karɓa ba 'yan uwa musulmi wannan kungiya mai albarka malam yana karantar da mu kullum mu yi kokari mu tafi a kan karantarwar magabata yana ba mu wani darasi akwai wata ni'ima da Allah ya yi mana mu 'yan Afirka akwai wata baiwa da Allah ya yi mana mu 'yan Najeriya wannan baiwar shine Allah ya fito mana da babban malami irin su Sheikh usmanu bin Fodiyo a wannan kasa. ya kuma azurta shi da almajirai 'yan uwa irin su sheik abdullahi gwandu a wannan kasa wani lokaci ina karanta wani littafi wanda ake ba da tarihin sheik muhammad bin abdulwahab ɗaya daga cikin jikokinsa ne ya rubuta a makka sunan littafin muhammadu bin abdulwahab siratuhu wa da'awatuhu al-islahiyya bayan sun yi magana yadda kasar makka take a cikin rashin tauhidi a da kamar yadda najeriya take a cikin rashin tauhidi a da kan zuwan izala haka makka take a da kafin bayanan sheikh muhammad bin abdulwahab an samu addini amma daga baya abubuwa sun gurɓace kamar yadda da najeriya ma akan addini ake daga baya abubuwa suka gurbace sai da allah ya kawo kungiyar izala sheikh ismaila idris ya samu karfafawa daga babban malamin mu Sheikh Abubakar Ahmad Gumi suka rika aiki kafada da kafada yanzu kowa ya san abin da yake yi to wannan littafi da ake kira wato Muhammad bin Abdul Wahab siratuhu wa da'watuhu al-islahiyya yana bayani yana bayani da yi bayanin yadda Allah ya bawa Muhammad bin Abdul Wahab nasara a wancan lokaci da'awarsa ta karbu a kasar Makka kafirci da shirka ya gushe tabbata Allah ya tabbatar da tauhidi sai yake cewa sun manta kala awatuhu wa fawaiduhu wa samaratuhu wa asaruhu ila biladil sudan yace sannan kuma tasirin wa'azin nan ya tashi daga nan da kuma fa'idarsa da amfaninsa ya tsallaka daga kasar maka ya koma kasashen bakakin fata sai yace wa awwalu makanin istafadat bi da'awatihi hiya biladu Nigeria fi madinatu Sokoto yace farkon wurin da suka amfana da wa'azin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab akan tauhidi a duniya bayan ka cire Makka kasar Makka sai ce Najeriya ce a Najeriyan kuma yace wani babban birni da ake kira Sokoto li zuhuri alimin الرباني المسمى بشيخ عثمان بن فوضي saboda bayanan wani malami na Allah wanda ya samu tarbiyyar ilimi mai suna Sheikh Muhammad bin Fuad Sheikh Usman ibn Fodi to yau an waye gari hatta a daular nan ta Usmaniya a wannan yankin ta Sokoto ta asali mutane da yawa suna jahiltar da Sheikh Usman bin Fodi sai su ce maka abin da yake yi ba daidai bane yanzu idan ka dauko Sheikh Usman bin Fode ya yi maganganu akan abubuwa da yawa da ake yi a sallah wanda ya nuna cewa ba shi bane daidai wanda yake daidai shine irin wanda aka samu daga magabata irin su zamanin su Imam Ahmad bin Ambal irin zamanin su Imam Muhammad bin Idris Shafi'i irin zamanin su ainihin Abu Hanifa Nu'man ibn Bashir irin zamanin su Imam Malik ibn Anas yace fa kullu man aqda'ahum fa huwa al-muqdi'u wa kullu man badda'ahum fa huwa mubtadiu wa kullu man ansabahum ila ad-dalal fa huwa adallu nas yace duk wanda yayi kokarin cewa waɗannan mutane ne suke kan kuskure a fahimtar addini to shine yafi kowa kuskure wanda yake kokarin cewa akan bata suka ja mutane shine batacce wanda yake danganta suka bid'a shine dan bid'a wannan maganar da shi wato Usmanu na Fodiyo ya faɗi, ya faɗi ne a kan ilimi da kujja domin Allah mai girma da ɗaukaka ya yaba wa zamanin sahabbai, kuma sahabbai ɗin nan ina son in tabbata muku babu waɗanda suka fahimci karantarwarsu bayan almajiransu tabi'in irin tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in kuma in mun ɗauke da matsayin ƙarni ne dole ka shigar da imamu Maliku a cikinsu, dole ka shigar da imamu Abu Hanifa a cikinsu, dole ka shigar da Muhammad bin Idris Shafi'i a cikin su dole ka shigar da Ahmad bin Hanbal a cikin su kuma Imam Buhari wanda mai ɗaukar Sahihul Buhari yake ɗauka ya ce shi ilimin hadisi yake so bai san abin da ke cikin Sahihul Buhari ba yana karanta harufan ne fatamurru ala lisanihi walam tastakirra fi qalbihi walam ya'lama ma yakra'uhu bal huwa yattahimu bayna dalali والعدوان وهو يزعم annahu عالم من علماء yana karantawa ne kawai akan harshensa yana wucewa abin baya shiga zuciyarsa kwakwalwarsa ba ta dubawa bai ma san me yake yi ba in ba don haka ba shekul islam ibn taimiyya ba mazhaban wato malikiya yake bi ba amma a cikin fatawa na shi juz'i na casa'in da hudu da aka yi masa tambaya sai ya ce dukkan mazahibud diniya da muke da su guda hudu shahararru din nan fa abdalul mazahib wa hasanuha wa aswabuha wa adbawuha lima kana alaihi nabi wa sahabatuhu mazhabu malik ibn anas yana cewa duk a cikin mazahib din nan guda hudu babu mazhaba mafi inganta mafi daidaita mafi tsayawa akan abin da annabi ke kai da sahabbai kamar mazhaban imamu bin imamu Anas bin Malik yace fa inna malikan alimin min ulama'i zamanihi wa min ulama'i al-athar wa min ulama'i alam kullaha وقد كان أفقه wa وأعلمهم بالحديث وأعلمهم al arabiyya yace gashi nan ya san hukunci na addini ya san hadisi ya kuma fi su sanin luga na arabiya yace wa yazdukuni ala zalika abinda zai gaskata ni akan wannan ha imamul buhari allazi tawatara minhu sahihul buhari yace ga imamul buhari wanda shi ne ya samo hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsa da ake kira Jami'u Sahih li Imam Muhammad al-Buhari yace to idan ya kawo hadisi a kowane babi in ya ɗaura babi a sahihul buhari zai kawo hadisai wanda suka shafi wannan babin in sun kai biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma Ya ce fa in kana fi isnadihi maruya an malikin fa innahu yuqaddimu awwalan ruwayata malikin ala irin ruwaya idan a cikin wannan hadisai da zai kawo akwai wanda aka samu ta hanyar imamu maliku cikin ladabin imamu buhari ga imamu maliku da iliminsa sai ya fara kawo ruwayan hadisi wanda ya zo daga imamu maliku kafin ruwayan kowane malami saboda haka a sai kenan idan mutanen yau suka zo suna damunmu cewa a'a su hadisi ba wanda aka aiko sai manzon Allah to ai kamanta ne annabi aka aiko shi kaɗai yadda ba aiko imamu maliku ba ai kuma ba aiko imamu buhari ba ko aiko shi to amma ka rike sahihul buhari ka yarda ta nan kake gane hadisan manzon Allah to a cikin sahihul buharin kuma da agazawar imamu maliku da agazawar ahmad bin hanbal da agazawar imamu shafi'i da agazawar abu hanifa da agazawar sufiyanu sauri da agazawar manya-manyan malaman hadisi saboda haka babu wani mutum wanda zai ce yana son yayi addini yayi watsi da karantarwar magabata na gaya muku su malam suna zaune nan ya kamata in dakata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah mun saurari shugaban majalisar malamai ta jihar lagos ustaz alhatu abubakar kantana honorable ya gabatar mana da wa'azi na musulunci allah ya saka masa da alkhairi kuma akwai littafi na matar kwarai rabin addini wanda aka tawo da shi domin wato fa'idantuwa wanda mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na ɗaya rubuta muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora malamin da zai biyo mishi baya shine mataimakin shugaban majalisar malamai ta ƙasa na biyu sa'i na ƙasa mufti na yan agaji sheikh sa'id hassan jingir shi ne zai zo domin gabatar da wazi halin yanzu kafin ya iso za mu kira alaramma shu'aibu daga sokoto domin ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم